Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhurin Nijar za ku iya sauraron ma tashar VOA Africa akan mita biyar Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alfa Radio da ke kumasi baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanmu da sake saduwa da kuwa cikin shirinmu na hantsi mahmud lalo ne tare da muhammad hafiz babalu muka sake dawo a daidai wannan lokaci a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa wata kungiya mai fafutukar kwato wa almajirai haƙoƙinsu ta ce suna shirin gabatar da wata doka da za ta kyautata makomar almajirai kai muna son mu samu doka ina zuwa um, um, majalisar tarayya ya kasance cewa za gwamnati za ta iya hana dokan da zai iya hana iyaye su ba da yaransu wanda ba su kai shekaru goma sha biyu ba sannan za ku ji yadda gwamnatin jihar borno wato a najeriya ta karrama matashin nan da ya lashe gasar karatun alkur'ani mai girma ta duniya a ƙasar saudiya muna kuma tafi da shirin da rashin ta yi da ba sharhin jaridun najeriya amma fa duka sai mun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanku da hantsi An sake samun wani jami'in leƙen asirin Amurka mai kwarmata bayanai da ya fito fili ya bayyana damuwarsa akan tattaunawa ta wayar tarho da shugaban Amurka Donald Trump ya yi da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky. Wani lauya mai suna Mark Zaid wanda ke wakiltar masu kwarmata bayanan duka biyu ya tabbatar da labarin bullar mai kwarmatan na biyu ɗin ga murya Amurka. Zaid ya ce sabon mai kwarmata bayanan yana da abin da lauyan ya kira masanya ta ainihi game da tattaunawa ta wayar tarho ɗin da aka yi da Trump. wanda hakan ke tabbatar da ainihin korafin mai kwarmatu na farko na cewa trump ya buƙaci gwamnatin wata ƙasar waje da ta kwakulo wata taɓargaza game da ɗan takarar shugaban ƙasa shekarar 2020 joe biden Kafin wannan lokaci Trump na korafin cewa mai kwarmata bayanai na farko ya gabatar da abin da ya jiyo ne daga waɗansu daga waɗanda su ma jiyowa suka yi game da wayar tarho ɗin da Trump ya buga ma Zelensky. kiran ya nuna trump na, na gaya wa zelensky da ya binciki zargin aikata almundahana a ukraine da ake ma biden da ɗansa hunter lamarin da ya janyo kafa kwamitin binciken yiwuwar tsige trump da majalisar wakilan amurka mai rinjayen 'yan democrat ta yi jiya lahadi 'yan sandan hong kong sun harba hayaki mai sa hawaye a wurare da dama yayin da dubun dubatar masu zanga-zangar rajin kare demokuraɗiyya suka fantsama kan tituna suna yin birista umarnin hana rufe fuska an yi ta ganin masu zanga-zangar na kai komo cikin birni rike da lemomi yayin da ruwan sama ke shekowa kansu ranar juma'a gwamnatin Ranar Juma'a gwamnatin Hong Kong ta hana mutane sa abin rufe fuska a wuraren da ake zanga-zanga ta wajen amfani da wata doka ta ɓaci ta tun zamanin mulkin mallaka wadda rabon a yi amfani da ita tun a shekarar 1967 don murkushe wata zanga-zanga. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. yayin da aka rufe rumfunan zaben majalisar dokokin kasar tunisia jiya lahadi jam'iyyar inhad mai sassaucin ra'ayin islama ta doshe yin nasara sakamakon binciken jin yadda jama'a suka kada ƙuri'unsu ya nuna jam'iyyar inhad na iya lashe kujeru wajen 40 daga cikin jimillar kujeru 217 yayin da jam'iyyar heart of tunisia ta su hamshakin mai kafofin labaran nan nabil karowi kuma na iya cin kujeru 30 zuwa 35 sai dai babu wata jam'iyya da ake tunanin za ta iya samun cikakken rinjaye wanda hakan yana nufin duk wacce ta yi nasara dole ne ta kafa gwamnatin haɗin gwiwa zaben wanda shine na biyu tun da aka hambarar da shugaba mai faɗa a ji zainul al alabidin ben ali a lokacin boran juyin juya hali na ƙasashen larabawa a shekarar 2011 ana masa ganin zakaran sanin dafin makomar zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa da za a yi ranar 13 ga watan Oktoba. Duka jam'iyyun biyu sun kirawo taron manema labarai jiya Lahadi inda suka ikirarin yin nasara. Ana kyautata zaton za a bayyana sakamakon zaben a yau Litinin. domin dubata 'yan ra'ayin rikau sun bazu kan titunan faransa jiya lahadi suka yi ta zanga-zanga kan wani ƙudurin doka da zai amince ma mata da ba su da aure da kuma 'yan maɗigo su haihu ta hanyar dashe. Yanzu ma'aurata mata da miji ne kaɗai aka amince masu amfani da wannan hanyar haihuwa. tuni ƙudurin dokar ya samu amincewa a majalisar wakilai kuma za a kaɗa ƙuri'a a kansa a majalisar dattawa a wani lokaci a wannan watan muddin ƙudurin ya samu amincewa a majalisar dattawa Dokar za a kafa ta za ta amince ma mata 'yan ƙasa da shekaru 43 su yi amfani da hanyar haihuwa ta dashe wadda ma'aikatar lafiyar Faransa ce za ta ɗau nauyi. A gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya masu ruwa da tsakiya harkokin da suka shafi al'umma sun yi kira ga hukumomin kasar da su ɗauki matakan da za a inganta makomar almajirai a sassan kasar. Wata kungiya da ke fafutukar nemar wa almajirai har yanci a Jos Jab Latin Najeriya wacce ake kira Morak a takaice ta shirya wani taro wanda zai mai da hankali kan yadda za a inganta karatun allo da takaita zirga-zirgar yara da ke garin Ramba suna bara da sunan almajirci. Daga Jos ga rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana. Shugaban kungiyar Morak Alhaji Salis Muhammad Abdulsalam ya ce a cikin shekaru fiye da goma da suke aiki na taimakon 'yan gudun hijira sun gano cewa yanayin da yara almajirai ke ciki ya yi muni kwarai. eh suna zama matsala saboda ana akan kowa wasu su wasu ɗabi'un da zai dawo ya zai jawo ma al'umma damuwa hadda da ake so ma su na alkur'ani ba su yi cikakke To bayan wannan taro me kuke niyan yi? A akwai muna son mu samu doka ina zuwa um, majalisar tarayya ya kasance cewa za gwamnati za ta iya hana dokan da zai iya hana iyaye su ba da yaransu wanda ba su kai shekaru goma sha biyu ba. Akwai yanzu dillalai wanda malamai ba na kware ba suke zo ne ake kawo musu yaran nan. Yaran su suke ciyar da wanda suka ajiye su. Wakilin kungiyar Izalatul Bid'a wai kamata sunna a wurin taron Malam Kawulle Abubakar ya ce akwai ɗaruruwan irin waɗannan yara a cikin garin Jos da ke azabtuwa. A cikin binciken kuma da aka yi a farar gada irin waɗannan yaran idan aka ce misalin karfe shida da rabi ta yi zuwa bakwai to waɗannan yaran za ka ga sun yi cincirindo sun cika bakin hanya amma in lokaci kaɗan ya heka da ina yaran suke heka rasa sun shishiga wasu suna kwana ƙarƙashin teburan 'yan kasuwa wasu baranda da shauransu Shugaban makarantar Alrayan da ke nan Jos Nazifi Yunus ya ce iyaye su sauke nauyin da Allah ya ɗora musu na kula da bukatun 'ya'yansu. Amma idan ka haife su da yawa nauyin da yake kanka ka kwaɓe ka tura wani malami can shi bana fama da kanshi wallahi wannan ni ba taɓa gani ba a daidai Saboda haka ina ba da shawara a nan ita gwamnati a jawo iyayen yaran nan a wayar musu da kai. mai shari'a Nafisa Lawal Musa ta ce ya kamata gwamnati ta sa ido kan tsangayin karatu. Ya kamata a sani iyayen da za su bayar sun san malamin da za su bawa. Kuma gwamnati ta sani cewa tsangayu na karatun alkur'ani guda nawa ne a cikin jiha guda nawa ne a local government a rajistar ɗinsu. Wakilin ƙungiyar alaramomin jihar plateau Malam Salisu Usman ya ce suna goyon bayan duk wata gyara da za a yi a harkar almajiranci amma fa sai an dama da su sun fahimci alƙiblar da za a bi. Damu muna bakin ci da gwamnati ta sa kafa ta shure mu ba ta tamu. Saboda haka muna son mu a killace ma amma cikin mutuntawa. Tunaninmu da naku ya saba. ku abin da kuke hange mana daban mu abin da muke hange daban Shugaban hukumar walwalar jama'a a jihar Filato Dr. Sumayi Hamza ta ce gwamnati na buƙatar haɗin kan al'umma don cimma manufofinta. Wanda sai an haɗa kai ga baki ɗaya, ko da gwamnati ta tsara doka, mu nan mu ne wa'anda za mu gaya mu gwamnati ana bi ko ba a bi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Ta kafin mu ci gaba mu shakata da wannan waka. Aku mai bakin magana a yau mana zo zan yi magana a yau magana a yau da magana. A yau da magana a yau. Ba abin da zai sa hakura don na zo ne in faɗi lolin bara. Ina ma ce iyaye su hakura, ina ma za su fahimta su ankara cewa babu alkhairi a kai yaran bara. A kada ku fushi tukuna don tira, kun san me ke faruwa makarantun bara? hmm ai za ku ce ba ku sani ba uba ya tura dansa yaro kankani ba babu ci ba sha ba kai masa sutura ba gashi dan gani ba iya wanki yake ba hmm anya Allah zai kyale ka ba da kansa zai nemi abinci sai ya nema wa gardi ya ci kana zai ci idan bai kawo ba ai mai dukan butulci ga yunwa ga duka gashi babu kyakkyawan makwanci ina amfanin ka jefa yaron ka kunci ina amfanin haihuwa babu karamci kamar Allah a gaida mawaki fresh da wakarsa mai taken a yau ta gwamnatin jihar borno ta karrama malam idris abubakar matashin nan dan gudun hijira da ya zamo zakara a gasar karatun alkur'ani mai girma ta duniya da aka yi a kasar saudiya a watan agustan da ya gabata kamar da za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu haruna doda biyu ya aiko mana daga maiduguri Malam Idris Abubakar da ya dan shekara ashirin ne da haihuwa wanda har ma gwamnatin jihar ta lauki alƙawarin ɗaukar nauyin karatunsa ganin cewa wannan matashi ya tsaya ne kawai a matakin karatun sakandare amma Allah ya basa wannan dama. Gama abinda gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ke cewa. On behalf of the government and people of Borno State, I wish to extend my Ya ce a madadin ne kaina da kuma gwamnatin jihar Borno yana taya wannan ɗalibi Malam Idris Abubakar Muhammad murna game da wannan nasara da kuma cancanta da ya samu na gasan karatun Alkur'ani a duniya baki ɗaya. wato a ƙasar Saudi Arabia. Ya ce muna alfahari da kai a jihar Borno da ma malaman da suka taimaka maka har ka zamo zakara wajen karatun Alkur'ani mai girma. Don haka za mu taimaka harkokin karatunka har zuwa matakan digiri na biyu kuma za mu baka aiki nan take. Na da tambayi Malam Idris Abubakar din ko ya yake ji game da wannan nasara da ya samu a gasan karatun alkur'ani da gudanar na duniya baki daya wannan shekara? Wannan falala ce daga Allah da taimakonsa alhamdulillah. Nasara annan daga Allah ne kuma sai wanda ya zaɓi allah ne ke zaɓa wanda yake ba nasara sai dai kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar borno honorable bello ayuba ya ce wannan shine karo na biyar da najeriya ke zuwa irin wannan gasar karatun kur'ani. najeriya ta ɗauki wannan ta sha nasara har sau biyar a shekara talatin da biyu har sau biyar tana zuwa na ɗaya a duniya ga baki ɗaya kuma har yanzu zan sanar da kai eh, mutane su sani akan cewar wannan nasara da najeriya ta yi har sau biyar sau hudun nan fa duka 'yan borno ne 'yan borno ne suke zama na ɗaya na ɗaya na ɗaya har sau hudu. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة هارون داود بيو مريار أمريكا daga Maiduguri a Najeriya. Tuma da Allah yanzu kuma ga shirin da rashin ta yi. a amma ba bisa shashan ke ba, kana ba bisa sakar ke ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Masu rare Assalamu alaikum. 'Yan kasuwa a arewacin Najeriya na ci gaba da kokawa dangane da matakin gwamnatin kasar na rufe iyakokinta na ƙasa. wannan shine batun da shirin zai yi nazari a kai. Zai kai gumi ka sami abin ka ta hanya ta hanya mai kyau. Madalla, masu kimanin watanni biyu kenan gwamnatin tarayyar Najeriya ta rufe iyakokinta na ƙasa. Lamarin da ya katse dukkanin zirga-zirgar cinikayya tsakaninta da ƙasashe da ke makwabtaka da ita. Ma'ana dai, wannan mataki na gwamnati ya haramta duk wata hulɗa ta safarar kayayyaki a mota ko ta jirgin ƙasa. walau daga Najeriya zuwa kasashe 'yan uwanta irin su Nijar da Kamaru da Benin da sauransu ko kuma daga waɗancan kasashe zuwa cikin Najeriya. Guda daga cikin dalilan da gwamnatin ta bayar shine dalilin tsaro. Baya ga shigo da kayayyakin da gwamnati ta haramta kuma take zargi ana amfani da iyakokinta na ƙasa wajen shigo da shi cikin gida. To amma Alhaji Tijjani Sidi guda cikin masu hada-hadar tufafi a kasuwar kantin kwari ta kanan daba Najeriya. Ya ce wancan mataki na gwamnati na mummunan tasiri akan harkokinsu duk wada cewa haramcin na gwamnati bai shafi ababen da suke cinikayyarsu ba. Dangane da harkar rufe boda. A gaskiya harkar rufe boda a biyayi tsayi kuma ya shafi rayuwar jama'a ba ma wanda suke da kaya kadai ba wanda ma ike dako yanzu a garinmu nan na kano ya shiga cikin wani hali domin ba bako mai zuwa isai kaya ta na ɗan dako zai samu abinci sannan kuma mutanen da suke da dukiyoyinsu a wajen ƙasan nan kwana hamsin fiye da haka mutane suna cikin wani hali babu yadda za su yi kayan nan da ake shigowa da su ba fa sakwaurinsu ake ba kwastam duty ake biya. A tartibi ku wace hada-hada kuke domin su ita gwamnati musamman ta hannun hukumar kwastam sun fayyace wasu kayayyaki da suke cewa lalle haram ne a shigo da su. To magana gaskiya kayan textile har yanzu ba su daga cikin kayan da aka hana a shigo da su kasan nan. Kuma yadda ɗan adam baya rayuwa sai da abinci, haka ɗan adam baya rayuwa sai da sutura. to garin a gyara ikonomi to gaskiya kuma za a karya al'umma saboda halin yi da mutane suke ciki ina tabbatar maka da cewa allah ne isan iyakacin mutanen da za su fito ba su da naira ɗari biyar tasu kuma su koma ba su samu naira ɗari biyu ba kuma suna da iyali suna da nauyi iri-iri a kansu to amma ta yaya kai tsaye za a iya cewa wannan mataki na gwamnati misali ya kai ta'azzarar da kake so ka bayyana ah to abin da aka ce ba mai zuwa isai kaya a gurinka kai kuma naka da suke wajen ƙasa ba hali su shigo to ya ilahi ta ina harkoki za su motsa sai fa harka ta motsa sannan talaka ike samun abin da zai je biya bukatar iyalinsa akwai yara marayu waɗanda ake yin cinike-cinike da dukiyoyinsu da Allah Allah ya shar'anta a basu ta irin wannan ake yin 'yan cinike-cinike da irin wannan ake zuwa sati ne kwana goma ne ana kai musu abin da za a ciyar da su a biya kuɗin makarantar su a biya duk dai bukatar ta rayuwa magani da sauran abubuwa kun tinkari su hukumar kwastam don fayyace muku dalilin da yasa abin aka sa ku a jerin waɗannan mutanen da aka hana shigo da kayan eh to ai shi wannan rufe boda gwamnati bata fito ta ce ta rufe boda ne akan dalilin abu kaza ba mu dai iyakacin tunaninmu muna ta tunani saboda harkar shigo da shinkafa ne to in magana shinkafa ce muna bai gwamnati goyon baya domin yanzu ana, noman shinkafan nan da gaske kuma an zo an buɗe kamfanonin gyaran shinkafan nan da gaske saboda haka wajibin mu ne 'yan najeriya mu ba da goyon baya mu ga waɗannan abubuwa sun ci gaba amma kamar maganar sutura masana'antun nan da da akwai su aka bari abubuwa da suka zo suka lalace aka yi ta rufe kamfanonin nan saboda rashin wutar lantarki saboda abubuwa iri-iri ya zama na sai kayan wajen nan ake kawowa to irin waɗannan kayayyaki da ma ragowar abubuwa ai ban da mu ma da waɗanda ma suke fita da kayan da suka sana'anta daga najeriya su kai ƙasar waje su siyar su ma duk abin ya shafe su saboda ba wani abu aka ambata guda ɗaya ba kuma kada gwamnati ta manta cewa dama fa harkar boko haram ta riga ta kassara kasuwancin arewacin najeriya to yanzu dan abin da irage ne fa ake gurgurawa irin haka ne ku me kuke so misali gwamnati ta yi gwamnatin maganar gaskiya ta buɗe boda hmm. ta bawa baƙi dama su shigo su cinikayya a najeriya najeriya ba rufaffiyar ƙasa ce irin ragowar kasa ce da babu kasuwanci ba alhaji tijjani sidi kenan ɗan kasuwa a jihar kano hukumar Custom ita ce hukumar da gwamnatin ke amfani da ita wajen wanzar da wancan mataki inda jami'an ta ke sintiri domin tabbatar da umarnin gwamnati kuma kakakinta na ƙasa baki ɗaya mr joseph atta ya yi ƙarin haske wai jami'an tsaron najeriya za su yi abin da zai tsere mutuncin najeriya da 'yan najeriya abin da zai karfafa a tattalin arzikin ƙasar najeriya abin da zai karfafa mu. kuma ka ce ba a gama da za a gama ne ai karfafawa abu ne wanda ya kamata a dinga ana yi da kai da ni duk abun da za mu iya yi ya karfafa manomin najeriya abu ne wanda ya kamata mu dinga muna yi yanzu kun rufe bodoji yaushe ne za a sare za a bude su ko kuma a shi kina an rufe ban gane da rufe bodoji ba mm. abin da muke yi muna na kamar yadda na maka bayani muna yin abun nan ne mu tsare uh, uh, mutuncin kasanmu ta harkan tsaro da tattalin arziki kuma mu kuma nuna ma uh, makautanmu cewan inda su a kullum za su yi wasu abubuwa wanda zai shafe lahiya jikinmu da tattalin arzikinmu da tsaron kasanmu mu kasa ne mai gancin kanmu kuma muna da izini kuma mu dake mataki da tsare mutuncin kanmu da kanmu na haka bodoji za su ci gaba da kasancewa a kula har illa masha Allah ai yanzu dai kam ana nan ana samu report ana nan ana samu um, yan like asiri suna nan suna gani um, operation da yake tafiya yanzu zuwa gaba ofishin mai ba da shugaban kasa shawara kan harkar tsaro zai tantance wayannan report kuma za a gan menene ya dace a yi kullum tambayar da 'yan najeriya suke shine me yasa jami'an kwastam suke bari sai an shigo da kayayyaki cikin gida suke bin su wai ina suke lokacin da ake wuce da su daga kan iyakoki yanzu kenan in polis ya kama barawo sai ka ce hakkin polis ne ya kama barawo me yasa sanda zai sato abin nan bai kama shi nan take ba shi barawo in zai nemi hanyar ya je ya aikata da wannan criminality zai gaya maka ne fasakwari fa laifi ne da dan adam yake yi ta yiwu watakila abin da ya sa mutane suke wannan tambayar jami'an kwastam dama hususan an tanade su don irin waɗannan abubuwa kuma an ba su horo na musamman da training da yadda za su gudanar da irin waɗannan aiki su gano irin waɗannan don su ɗau mataki. Shi ɗan fasa kuri, kudi gare shi yana da kudi sai ya saya um, handset wayoyi misali kankanar na wayoyi na misali a ce ya saya guda biyar ko goma don abin da yawancinsu suke yi kenan. Ya rarraba ma 'yan Najeriya mazaunin boda. duk inda yan patro patro suke wucewa wannan kawai ya doka ya ce ah in za ka zo kaka biyo ta wannan hanya a ah, yanzu yanzu na ga yan kwastan sun za su wuce wannan hanya in za ka zo ka biyo wancan hanya ka bollo wancan kauye irin wannan abu ya faru za ka blamin ka gan laifin kwastan kenan ban ce ba a samu misali a ce a cikin jami'an kwastan misali dari ba zan ce duka ɗarin suna na tsabtsab suna yin gaskiya. ka mai kyau. masu rarrai kashin shirin da rashin tayi na yau kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya ga mu yanzu a madadin alhaji jana sidi dan kasuwa a kano da kuma musa a ta kakakin hukumar kwastam ta najeriya mahmud ibrahim kwali da na shirya na gabatar ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun najeriya fara sharhin jaridun ne da jaridar the punch jaridar da ta ruwaito cewa yanzu haka dai ana ci gaba da cece kuce tsakanin babban sufeto janar 'yan sandan najeriya da kuma hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ta ƙasa akan kowa ke da ikon ɗaukan sabbin 'yan sanda ko kuma ladabtar da manyan 'yan sanda a ƙasar jaridar punch dai ta ruwaito cewa yanzu haka babban sufeto janar 'yan sandan najeriya muhammad adamu ya yi watsi da takardar tuhuma da hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ta aikewa wani mukaddashin sufeto feto janar na 'yan sandan najeriya wanda ya sa hannu wajen daukan wasu kuratan 'yan sanda dubu goma bayan hukumar kula da 'yan sandan ta ba da umarnin dakatar da ashirin jaridar da ta ce duk da sa baki da shugaban kasa muhammadu buhari ya yi a cece kucen da ke wakana tsakanin rundunar 'yan sanda da kuma hukumar kula da ayyukan 'yan sanda ta ƙasa hakan ya ci tura sai kuma jaridar daily trust jaridar ta ce yanzu haka dai shugaban kasa muhammadu buhari ya kira wani taron gaggawa na majalisar zartarwar ministocin kasar da za a gudanar a yau din nan taron kamar da mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkokin yada labarai femi adeshina ya fitar da cewa za a tattauna ne akan batun kasafin kuɗi na baɗi wanda ake sa ran gabatarwa majalisar dattawan najeriya da na wakilai a ranar talatin nan lamarin da kuma zai kasance na farko da za a gabatar da kasafin kuɗi kuɗi a watan oktoba a shekaru da dama sai kuma jaridar premium times jaridar premium times ta bayyana cewa akalla sojojin najeriya fiye da 38 ne aka kashe a tashe-tashen hankula daban-daban a makon da ya gabata a najeriya jaridar ta ce akalla yayin da kuma aka kashe su fararen hula shida da kuma su 'yan bidiga guda goma sai kuma su goma sha shida da aka sace a sassan najeriya daban-daban sai kuma jaridar sahara reporters daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa yanzu haka ana ci gaba da kace na ce game da zargin da tsohon firaministan minister birtaniya david cameron ya yi cewa tsohon shugaban najeriya goodluck ebele jonathan ya yi watsi da ta da birtaniya ta yi masa da kwato 'yan matan chibok da aka sace a zamanin da ake kan kargan mulki sahara reporter ta rawaito tsohon shugaban najeriya goodluck ebele jonathan na cewa ko kaɗan wannan zargi na david cameron ba gaskiya ba ne domin kowa ya aike da wasiƙu da dama ga shugabannin yammacin turai da na amurka da nema a taimakawa najeriya gano inda waɗannan yara suke domin ceto su amma kuma bai samu karɓar da yake bukata ba babin yarji murya amurka daga najeriya yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana kan na'ura Assalamu alaikum murai Amurka mai magana abun didi kunza kunza lokacin samman jihar Kebbi Najeriya. Hakikanin gaskiya ina kira ga gwamnatin Jana Muhammadu Buhari. Ya sani shekara kwana na kamar yadda Bahaushe ta cewa lokaci bai da lokacin da zai matalakan Najeriya abin da ya kamata. Ba kulle goda a ci gaban Najeriya ba. Ba a je a tsare a za kwastan kwastan su rufe gidajen motocin mutane a cikin Najeriya ba. Yau dai Najeriya ko ina an sani babu da titina babu ruwan sha babu magani talakan najeriya bai da albashi assalamu alaikum jama'a mm, murya amurka to mai magana alhaji da suna da shi kudin yan dogo an gishi wani local government secretary najeriya ina magana ne akan waya wani sakataren apc da yake za su shekara 60 suna mulki to ko pdp da tattawa tana magudan zaɓe tana komi shekara goma sha shida to ko apc su kuma su bari su gani shekarar nan takwas ma ɗan za su kare su saboda mu da laha mun zaɓe su mun shara na mun shara mun dare mun rana mun zaɓe su kuma wallahi wallahi ba su sun ci amanin mu السلام عليكم بيو حوسا اسمانا محمد ثاني ببراني مشوق لو كل جنة نجاسة بقول بيو هنا اسم من بس أنا جمع جمع في بن أفاد من السا عني باباتي بي راج فاشولا دون الله أكيد يا مسلم من جا بدك أنت زورا zuwa makwa wallahi mutane na shan bakar wahala saboda gaskiya shugaban kasa ya kamata ka tsawatin mutocinka saboda mu dai san kwangilan da aka ba hanyar mu da kwanta zuwa makwa gaskiya ba ga aiki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa na boa mai magana garba ibrahim dabar makaho azare mataimakin kungiyar voice of a ina so in jinjina wa gwamna na kauran bauchi Allah saka masa da alheri wannan bawan Allah duk kijo ne daga hawan zuwa yanzu ya mana aikin da tun da bauchi take ba a taɓa samun gwamna da ya kawo mana ci gaba irin bawan Allah nan ba muna roƙon Allah ƙara dafa masa ya taimake shi yanzu kuma sai labarai a takaice. an sake samun wani jami'in leƙen asirin amurka mai kwarmata bayanai da ya fito fili ya bayyana damuwarsa a kan tattaunawa ta wayar tarho da shugaban amurka donald trump ya yi da shugaban ukraine vladimir zelensky wani lauya mai suna mark zaid wanda ke wakiltar masu kwarmata bayanan duka biyu ya tabbatar da labarin bullar mai kwarmatan na biyu din ga murya amurka jiya lahadi 'yan sandan hong kong sun harba hayaki mai sa hawaye a wurare da dama yayin da dubin dubatar masu zanga-zangar rajin kare demokuraɗiyya suka fantsama kan tituna suna yin biris da umarnin hana rufe fuska ta masu sauro da haka muka kawo karshen shirin namu na hatsi sai kuma can an jima da misalin karfe hudu na yamma agogon najeriya nijar kamaru da chadi za ku ji wata taugar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan allah ya kai mu yanzu a madadin shi muhammad hafiz baballe da ya tani gabatarwa da solomon abo da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu jimmy cook mahmud dalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc